Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabata muku da wannan shiri a yau Asabar goma sha shida ga watan Janairu shekarar dubu biyu da da ɗaya. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba mu kanan labarai. A yau Asabar kasar India ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. Masu muhimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin. Daban dubatar dakaru na shirin kwarara birnin Washington inda ake ƙara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado. Masu bincike da ke neman waɗanda suka kai farmaki ranar 6 ga watan Janairu a ginin Majalisar Dokokin Amurka sun gano kusan mutane 300 da ake kyautata zato suna da hannu a mummunan farmakin da ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a cewar jama'ai a jiya juma'a. Tukanan labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar kula da abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC ta gargaɗi ga 'yan Najeriya da su hattara wajen amfani da jabin magunguna ko allurar rigakafi na cutar COVID-19. idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar za ku ji cewa wasu 'yan takara goma daga cikin waɗanda suka fafata a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a watan da ya gabata sun fara tattaunawa da 'yan takarar da za su ƙara a zagaye na biyu wata mai zuwa. Bayan haka kuma idan muka leƙa ƙasar Ghana za ku ji cewa kakakin majalisar NPP Alban McBain ya ce 'yan jam'iyyar NPP ko NDC ba su ne suka fi yawa a majalisar ba amma ya nuna cewa npp tare da mo mai zaman kanta sun kafa rukuni mai rinjaye baba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imiyan amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Asabar kasar Indiya ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. Masu muhimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin. An kaddamar da shirin ne bayan da Prime Minister Narendra Modi ya gabatar da wani jawabi ga 'yan kasar ta talabijin. Mace-mace sakamakon cutar COVID-19 da aka samu a faɗin duniya sun zarta miliyan biyu a jiya Juma'a a cewar jami'ar Johns Hopkins shekara ɗaya bayan da aka gano cutar a birnin Wuhan da ke China. Sakataren janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗawa manema labarai a jiya Juma'a cewa adadin mace-macen ya yi muni ne saboda rashin haɗin kan ƙasashen duniya a ƙoƙarin yaƙi da cutar. ya kara da cewa bangaren kimiyya ya yi nasara amma haɗin kai ya gaza daban batar dakaru na shirin kwarara birnin washington inda ake ƙara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba joe biden mai jiran gado yayin da birnin ke tunatar da wasu jami'ai irin ƙawanyar da aka yi wa birane kamar baghdad da kabul ba mazaunin gwamnatin shugaban ƙasar ɗaya daga cikin ƙasashen yammacin duniya ba jami'an soja sun faɗa a jiya juma'a cewa jimlar dakarun tsaron ƙasa na amurka dubu sha takwas ake sa ran za su isa babban birnin na amurka nan da kwanaki hudu masu zuwa ƙari akan jami'an tsaro dubu bakwai da aka riga aka tura bayan tarzomar da aka yi ranar 6 ga watan janairu lokacin da masu tsauran ra'ayi da ke goyon bayan shugaba donald trump mai barin gado suka mamaye ginin majalisar dokokin ƙasar dakaran tare da 'yan sandan yanki an ba su sharaɗin ɗaukar mataki wato lokacin da aka amince su yi amfani da ƙarfi idan ta kama masu bincike da ke neman waɗanda suka kai farmaki ranar 6 ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka sun gano kusan mutane 300 da ake kyautata zato suna da hannu a mummunan farmakin da ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a cewar jami'ai a jiya juma'a yawan mutanen da ake zargi da hannu a farmakin da kuma ake gudanar da bincike a kansu su 275 ya zuwa jiya juma'a ana sa ran za su karu nan da kwanaki masu zuwa a cewar michael sharon mukaddashin atonin amurka na gundumar columbia ofishin sharon ne ke jagorantar gagarumin binciken wanda ya hada da ɗaruruwan masu bincike da jami'an hukumar binciken manyan laifuka ta fbi da ke ƙoƙarin ganowa tare da tuhumar masu zanga-zangar da ke goyon bayan trump da suka afka ginin majalisar a makon da ya gabata 'yan banda wasu kalilan da aka kama kusan dukan masu zanga-zangar aka bari suka bar ginin majalisar a ranar da aka yi tarzomar kuma ana tunanin sun koma jihohinsu lamarin da ya ƙara sa aikin jami'an zama da sarƙaƙiya. Madalla kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Hukumar kula da abinci da magunguna ta Najeriya wato NAFDAC ta yi gargaɗi ga al'ummar Najeriya da su hattara wajen amfani da jabin magunguna ko allurar rigakafin cutar COVID-19 da ke yawo a faɗin ƙasar inda ta ce amfani da su zai iya haifar da cututtuka masu sarƙe numfashi irin covid-19 da sama wasu manyan cututtuka da ka iya kai ga kisa daga abuja ga rahoton shamsiya hamza ibrahim Babban daraktar hukumar ta NAFDAC Farfesa Mojisola Christiana Adeye ya ce ta bayyana haka a yayin zantawa da manema labarai ta kafar Zone a yanar gizo inda ta ja hankalin cibiyoyin gwamnati da hukumomi hada da manya da kananan kamfanoni masu zaman kansu da su guji sayar da magani ko allurar rigakafi na cutar COVID-19 da hukumar bata amince da ingancinsa ba duba da cewa a yanzu ne ake kokarin tantance ingancin sabbin magunguna da allurai na rigakafin cutar wanda kuma dole ne a kula da lahani ko abubuwan da za su iya haifar da shi a jikin ɗan. adam Idan za a tuna kwamitin shugaban kasa da ke yaƙi kan cutar ya bayyana cewa Najeriya za ta amshi kashin farko na allurar rigakafin cutar wanda aka amince da shi mai suna Pfizer da BioNTech a ƙarshen watan Janairu da muke ciki. Kana gwamnatin tarayya za ta soma baiwa al'ummar ƙasar allurar rigakafin kafin ƙarshen watan Maris. Kazalika kwamitin ya bayyana cewa a kashi na biyu Najeriya na sa ran karɓar adadin allurar rigakafin cutar miliyan arba'in da biyu a kyauta ta hanyar tallafi na COVAX da ke ƙarƙashin kulawa ta haɗakar ƙasashe da ke neman rigakafin cutar a duniya lamarin da wani jami'in a hukumar fasakaburi a kasar aliyu ibrahim shira ya ce gwamnati ce kadai ke da halaki gwamnatin tarayya ita take da hakkin kawo wannan maganin shi vaccine din ba wai mutane su dinga yada jita-jitan labarin abin da ba su ji ba ba su gani ba ina da kyau mutane su dinga nazari akan irin waɗannan maganganu da suke zagayawa a cikin kafan yada labaru na social media din saurari abin da gwamnati za ta ce a kai hukumar nafdak ta nuna cewa ita bata san da wannan abu ba to waye kuma ya sani kenan a najeriya daga baya kuma an zo a dinga ganin laifin gwamnati cewa ko ta ta kawo maganin da bai dace ba tsohon shugaban hukumar takaita cututtuka a najeriya ncdc farfesa abdulsalam nasidi ya bai wa 'yan najeriya shawara da haka shawaran za mu bayar shine kada wani wanda ke son kansa ko ke ke son iyalinsa ya yarda ko shi ko iyalansa a zo a ce mishi ga maganin rigakafin covid za a musayar maka ka fidda kuɗin ka saya karya ne duk duniya ba kamfanonin da suke sayarwa suke sayarwa jama'a da wannan maganin rigakafin gaba ɗaya hannu da hannu duk komi ta hanyar gwamnati yake bi gwamnatin najeriya ta alƙawarin cewa za ta samu wannan maganin ta rigakafi kuma za ta ba kowa ba sai da ya biya ko kwabo ba na ɗaya kenan na biyu maganan cewar eh, ita nafdac tana aiki akan duk sababbin magungunan rigakafin da aka gano suna aiki kwanan nan za su bayyana a najeriya wanne ne ya kamata a saya wanne ne bai kamata a saya wanne ne ya kamata mu kawo cikin mu amma maganar nan da muke da ke akwai taron da aka yi na hukumar lafiyar duniya da kuma wata taron da ake kira covax to duk kasashen da basu da karfi basu da hali sun haɗu sun kace to kala bar su baya domin wannan masana'antar su taso su taimaka mana kuma an samu magungunan nan wajen miliyan 250 wanda kwanan nan za su tura wa afirka da karshe dai hukumar ta nafdac ta faɗi cewa najeriya za ta karɓa ta kuma ba da allurar rigakafin cutar covid-19 a ƙasar amma sai har hukumar ta tantance ta kuma amince da ingancin allurar ga al'ummar kasar wanda sai an bi matakan aiki wajen cimma nasarar hakan shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya to madalla a gaida shamsiyya hamza ibrahim har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga birnin washington dc yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya na caccakar hukumomin ƙasar Habasha akan daƙila kusan dukkan hanyoyin kai taimakon jan kai ga farar hula da 'yan gudun hijira da fada a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar ya ritsa da su. A farkon watan Disamba, hukumomin Habasha suka cimma wata yarjejeniya da Majalisar Ɗinkin Duniya akan ba da dama don kai taimakon jan kai ga mutane da yawa da ke bukata a Tigray. abin takaici hukumar kula da agajin jankai ta majalisar ɗinkin duniya ta ce ba a kiyaye yawancin sharaɗan yarjejeniyar ba mai magana da yawon hukumar james liyake ya ce an ci gaba da faɗa a yankin na tigray kuma ana ci gaba da kisan farar hula ko a jakata su bugu da ƙari ya kuma ce har yanzu mutane da yawa ba sa samun taimakon agajin jinƙai a tigray sama da wata biyu da rabi bayan da aka fara faɗan A jiya Juma'a shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas ya ayyana cewa za a yi zaɓukan 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa. Zaben zai kasance na farko irinsa da za a yi tun shekarar 2006 a lokacin da 'yan Hamas masu zafin kishin addinin Islama suka samu gagarumar nasara. Zaɓukan babban haɗari ne ga jam'iyyar Fata ta Abbas da kuma ta Hamas wacce ta yi na'am da matakin. Dukan bangarorin biyu sun fuskanci cirjiya a cikin 'yan shekarun nan akan gazawar su wajen yin sulhu da juna, su ciyar da muradan Falasɗinawa gaba ko su samar da muhimman abubuwan da yankunan da suke mulka ke bukata. Jam'iyyar Fata da Hamas sun sha fitowa fili su yi kiran a yi zaɓe sama da shekara goma, amma ba su iya sasanta rashin jituwar da ke tsakaninsu ba, ko su amince da yin zaɓuka. kuma duk da ayyana yin zaben da aka yi a jiya juma'a har yanzu takamaimai ba a sani ba ko za a yi zaben ko a'a. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nijar wasu 'yan takara goma ne daga cikin waɗanda suka fafata a zagayen farko na zaben shugaban ƙasa da ya gudana a ranar 27 ga watan disamba shekarar 2020 sun fara tattaunawa da 'yan takarar da za su ƙara a zagaye na biyu a ranar 21 ga watan Fabrairun da ke tafe da nufin tantance wanda ya kamata su goya wa baya a tsakanin Alhaji Muhammad Usman da Bazan Muhammad wakilin murya amurka a yamai salamun na barma ya aiko mana da karin bayani waɗannan 'yan takara da tuni suka kafa kungiyar kawance mai sunan alliance de candida pour le changement acc a takaice sun ce za su saurari bahasi daga kowanne daga cikin 'yan takarar da za su kara a zaɓe na ranar 21 ga watan fabrairu wato Muhammad Usman na jam'iyyar adawa ta RDR canji da Bazum Muhammad na PNDS tarayya mai mulki domin tantance manufofin kowanne daga cikinsu kafin su yanke shawara game da wanda za su ba su kamar yadda kakakinsu Abdulrahman Umaru ya bayyana a yayin ganawar wannan tawaga da dan takara Muhammad Usman. Kun san dai ran da mun yi wannan alliance mu ga ma mutane mu ce eh, mu saboda harkan deuxième tour inna muna saurare duka kandida. to yanzu dai president usman shi ya tambaye yana so ya gamu ya ga min program in shi da abun da yake so ya yi makasa don saboda shi ne yau ya zo muna saurare shi in ya kare muna jira wancan ma in ya zo mu saurare shi eh, zaɓe ba harkan wasa ne in an fara yanzu sai shekara eh, biyar kuma eh, mutunan da ya kamata mu ce mutane su bi ya kamata mu yi lissafi mu gane wane ne cikin kandida eh, biyun nan wane ne zai yi abun da ɗan kasa suke so saboda eh, mu eh, ya ci gaba. Muhammad Usman ya yaba da wannan yunkuri wanda a cewarsa alama ce ta fahimtar tsarin tafiyar siyasa. Mu dai mun hito karara mun kwatanta da muna daga cikin wa'anda suke ma'abauta sauyi canji a cikin tsari da aƙida ta jamhuriya kuma ta demokradiyya canji wanda zai bi ta hanyar 'yan ƙasa ta hanyar ba da nasu ra'ayi da yin nasu zaɓi domin amfanin jama'a domin amfanin ƙasa su kuma wa'annan su ma gurinsu wannan ne na yaya ne wayansu hanyoyi ne za a iya bi domin a gama ƙarfi da ƙarfe domin a sami kyakkyawan sauyi kyakkyawan canji kyakkyawan ci gaba a wannan ƙasa tamu a nan gaba kawancen 'yan takarar na acc ke shirin ganawa da dan takara bazin muhammad domin jin manufofin siyasar da ya sa gaba kafin daga bisani su sanar da jama'a sunan wanda suka ga ya fi dacewa a zaba a ranar 21 ga watan fabrairun 2021 a tsakanin dan takarar pnds tarayya mai mulki da dan takarar rdr canji ta 'yan hamayya Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma, yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Ghana. Kakakin majalisar NPP Alban McVeigh ya yanke hukuncin cewa 'yan jam'iyyar NPP ko NDC ba su ne suka fi yawa a majalisar ba, amma ya nuna cewa NPP tare da MO mai zaman kanta sun kafa rukuni mafi rinjaye Daga Accra ga Redwan Abbas da karin bayani. An samu shiwa mai girman gaske daga mambobin NPP a majalisar dokoki lokacin da kakakin majalisar ya bada sanarwar cewa a tare da MP mai zaman kansa sun kafa rukuni mafi rinjaye. Su dai mambobin NPP sun yi sammako na zuwa majalisar tun da misalin karfe kudu na subahi suka mamaye bangaren dama na kakakin majalisar wadda a tsarance ake baiwa masu rinjaye. Sun dai ta bugawa da 'yan

daidaito a gidan nan wasiƙa ta fito daga ofishinsa mai girma kakakin majalisa ayyanar da shirin yin aiki da rukunin npp ni andrews esiya mamuaku mamban majalisa mai zaman kansa wa mazaɓar famina yanzu mukaddashin kakakin majalisa na biyu na ayyana cewa a dalilin gudanar da harkoki cikin gidan zan haɗa kai da mambobin npp a majalisar don haka abin da muke da shi yanzu shine jam'iyyar npp a majalisa tare da mp mai zaman kansa kansa na famina andus esiyama ne kungiya masu linjaye jin kaɗan bayan npp sun gama murna da shiwa shugaban ndc kuma mamba na mazaɓar tamalin south haruna idrisu ya nemi ƙarin haske wurin kakakin game da abin da ya ce tsarin majority group kungiya masu linjaye bakon abu ne a majalisar dokokin ghana don haka yake neman kakakin ya yi ƙarin bayani babu shakka npp kujeru 137 suke da shi haka ndc kujeru 137 suke da shi in ka ce majority group kungiya masu rinjaye me kake nufi kakakin a cikin amsar ya nana ta cewa babu jam'iyyar da za a ce yana da rinjaye tsakanin jam'iyyun guda biyu ya ce tun da mp indipanda da npp za su haɗa kansu su samu ƙungiya mai adadi 138 shi yasa ya kira su ƙungiya masu rinjaye. zan bayyana abin da nake nufi kalma kungiya na nufin fiya da mutum ɗaya kuma kan yi amfani da kalmar na bayyana cewa babu jam'iyya da ke da rinjaye a kan ɗan uwarsa a zancen lambobi amma tun da mamba mai zaman kansa ya yanke shawarar yin aiki da npp a majalisa su biyun a haɗe sun zama kungiya masu rinjaye a majalisa ban face npp ke da rinjaye ba a majalisar dokoki ban ce haka ba duk dai da wannan bayani da ya yi har yanzu kan bangarorin biyu a rabe yake a kan hakikanin matsayinsu npp na jin kakakin ya kawo ƙarshen dambarwar ya mashi da npp masu rinjaye sai dai ndc ba su amince ba ridwanullah muktara ba sashin kausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ridwan abbas wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc Yanzu kuma zan koma gefe guda domin baba makeri ya gabatar da shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. makon da ya gabata shirin a lafiya ya faro tattaunawa da isa ali shugaban wata kungiya mai zaman kanta ta val mai fafutukar kiyaye hatsarin ababen hawa a ghana akan alkalumar da hukumomi suka fitar kan hatsarin ababen hawa a kasar ghana na watanni takwas a shekarar da ta gabata inda sama da mutum dubu biyar suka rasa rayukansu ta hatsarin ababen hawan isa ali ya mana fashin baki akan abubuwa da aka gano suna haddasa hatsarin motoci ciki har da rashin isassun jama'an 'yan sanda masu kula da motoci a kan hanya da ma wasu muhimman dalilai da ke sanadiyar hatsarin ababen hawan a yau zai ci gaba da fashin bakin ne kamar haka kuma hanyoyin da wangan matsaloli ke eh, samu ce ke hafkuwa ba wani lokaci ba irin eh, cikin gari ba ne kaga muna da wasu highways da suke bi cikin kauyuka mm. kuma suke bi cikin riji manya-manyan hanya ne da wannan hanyoyi wani lokaci kamar da muka yi magana ba wutan lantarki wurin gudu da eh, cikin duhu ake gudu so manya-manyan hasarin da muke samu wurin nan ne sa'an na biyu kuma Eh, mun gane cewa kamar eh, ban da ma yan sanda kuma injiniyarin yadda ma an ka jina wannan anyoni an ka wannan anyoni da kanshi akwai matsala saboda kana iya ka kai wani ce wani janshi kenan anya ana ce mishi sharp cave ka gane ba ka gane mm. motar da ke zuwa sama wanda ke sama kuma shi ba zai ga wanda ke zuwa bisa saboda yadda hanyar yake kuma mun na biyu kenan sannan na uku kuma gaskiya sai mu ce mun tuna shi shugaban kasa shekarar da ya wuce wai eh, program da yake da shi ne year of roots kenan shi ne shekaran tituna kenan yadda za a mm, gina hanyoyi a gina mm. hanyoyin mutu kaga waɗannan duka sai ga ya kawo matsala saboda hanyoyin da za a samu motoci su yi tafiya kai sai ka gan kamar ana bude wannan hanyoyi wannan matsala na na sannan kuma gaskiya matuki kuma akwai matsala saboda katuna lokacin da eh, sai mu ce garin ke cikin lockdown kaga ba aiki ka gane ko ana gida amma sai yan aiki da motoci kenan su ma sun ka fito da magana suka kai magana wurin gwamnati kamar gaskiya cin abinci su sai kawo musu matsala suna da iyalan gida ba su samun kudin da za su ba su su ci saboda shi a duba yadda za a musu to sai gwamnati gaskiya sai ta rage fasinjojin da za a sa cikin motoci in kana dukan fasinjoji goma sha biyar ne sai a bar ka doki goma to kaga wannan matsaloli kuma sai sun kai kira kama a rage musu haraji tax kenan to ba rage ba saboda shi wannan matsala da ya kawo ne kaga eh, da mai na dokan goma sha biyar yanzu suna dokan goma so abin da ya kawo matsala ne yanzu su ma suna dan kokari suna gudu da mota yadda za a yi su je su samu fasinjoji su ajiye su samu samu saboda su ma su iya su samu kudin su su kai ma kuma masu motoci kuma nasu kuma su iya su cire wanda za su samu mai saboda shi mun ka duba matsaloli da dama ya shigo in ba aka bari gaskiya lokacin lockdown nan ne mun samu ci gaba sosai saboda shi mu da kira muke yi yadda dai za a yi a saman mana yan sanda da yawa sannan kuma hanyoyin kuma a yi a gyara kuma sai mu ce dai kwana biyu da ya wuce dai shugaban kasa kuma ya koma ya yi magana kai cewa kama zai kokari shekarar da muka shigo ga kuma ya yi kokari ya so a ci gaba da gyara titunan saboda an ka duba gaskiya akwai hanyoyi da daman da an ka soma shekarar da ya wuce ba iya an gama ba wasu motoci wasu tituna ma an gama amma ba wutar lantarki kai so muna gode ma Allah kama da shekarar ga kuma ya yi alkawali da jama'a kamar zai kokari iya so ya gyara kamar yadda nake nufi da zu in ka duba yanzu haka dai hukumar da ke kula da shanin kiyayewan anya na mm. national road safety authority yanzu haka ba su fito da sai mu ce takarda na shekara ciki ba shi ne january to december yanzu haka ne suna ciki eh, duban wannan kunce suna ciki ba su fito da alƙalluma game da hatsira na shekarar gaba ɗaya ba sun ka fito da shi dai sun ba mu na sai mu ce dan shekaru dai january zuwa watan augusta kenan eh wata takwas eh wata takwas kenan mun sun ka ba mu na sannan dai zuwa bakwai na biyu ko karshen shi wata wata takwas mutum nawa aka samu sun mutu a cikin wata takwas dan ta hanyar hatsarin ababen hawa to mun ka duba na farko eh, from january to august na takardar da sun kawo na nuna cewa kama cikin wannan wata takwasin an samu mutane dubu daya da dari shida su rasa rayukansu kenan that means 1600 kenan kuma an ka duba cikin wannan hasarin da an ka samu baki daya dubu goma sha biyar da dari biyar 15,500 shine hasarin da an ka samu kenan cikin wannan january 2 august so in ka duba cikin wannan 15,500 na an ka samu almost 1,600 suka rasa rayukansu kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Valve mai fafutukan kiyaye hatsara a Ghana da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita sautin shirin. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida baba makeri yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar imel. Za mu fara ne da saƙon abubakar yahaya lakwaja da ke jihar Kogi, inda ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka. A gaskiya ba mu ji mamakin rashin tashin tattabaru ba a Eagle Square a yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke bikin tuni da 'yan mazan jiya ba kamar yadda muka saba gani suna tashi sama ba cikin fara'a da nishaɗi a gwamnatocin baya tabbas wannan ta isa ishara ga irin salon mulkin da shugabanninmu ke nuna ma su a yau da fatan shugabanninmu za su sauya zani tun da wanke hula ta kai mu dare sai kuma sako na gaba daga bala na yashi na kwaja jihar kogi shi kuma cewa ya yi shakku babu amurkawa ba za su taba manta da shugaba donald trump ba yayin shugabancinsa wadda ya yi kama da kwance zani a kasuwa wannan ɗabi'arsa ta nuna shugaban ba gogaggen ɗan siyasa ba ne ɗan kasuwa ne da fatan zababben shugaba mai jiran gado joe biden zai yunkuri wajen dawo da martabar siyasar amurka idanun duniya to shi kuwa shehu adamu jau cewa ya yi a gaskiya akwai buƙatar gwamnatin najeriya ta tallafa wa iyalan sojoji da suka rasu ganin yadda 'yan uwan nasu suka rasa ransu a kokarin kare ƙasarsu saboda haka bai kamata a ce an yi watsi da iyalan nasu ba to sai kuma sakon haɗin gwiwa da muka samu daga sani mai lange-lange ya wuri da aliyu usman taka lafiya da kuma zaidu bala kofan sabuwa su kuma cewa suka yi yadda jama'a ke tururuwa zuwa wurin yin katin ɗan ƙasa a najeriya ya nuna cewa akwai buƙatar sake ƙara wa'adin yin katin da fatar hukumomi za su kullo da wasu hanyoyi masu sauƙi na yin katin. Sakonmu na ƙarshe kuma mun samu ne shi ma kuma na haɗin gwiwa daga Habibu Abubakar birnin Bayero da Abubakar Salisu a Riki mai su kuma cewa suka yi Assalamu alaikum VOA Hausa. Yau za mu yi kira ne zuwa ga ma'aikatan hukumar zaben jamhuriyar Nijar da cewa ya kamata su sani fa wannan aiki da aka ba su nauyi ne da ya rataya a wuyansu don haka su yi duk yadda za su yi domin tabbatar da sun sauke wannan nauyi da aka ɗaura musu a zaben zagaye na biyu da ake shirya a watan gobe daga ƙarshe muna addu'a allah ya azurta mu da shugabanni masu cike da tsoron allah yanzu kuma ga maryam da labarai amma fa a takaice. A yau Asabar kasar India ta fara gagarumin shirinta na bada rigakafin cutar COVID-19. Masu muhimman ayyuka kamar jami'an lafiya su ne aka shirya za su fara karɓar rigakafin. Dubin da bata dakaru na shirin kwarara birnin Washington inda ake ƙara kewayewa da jami'an tsaro gabanin rantsar da shugaba Joe Biden mai jiran gado. masu bincike da ke neman waɗanda suka kai farmaki ranar 6 ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka sun gano kusan mutane 300 da ake kyautata zato suna da hannu a mummunan farmakin wanda ya yi sanadiyar kisan mutane biyar a cewar jami'ai a jiya juma'a To masu sauraro a nan za mu da sa'aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma ita Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai Hailu Haili wanda ya bada umarni da ma injiniyan namu na yau ni Hadiza Kyari ke sallama da ku huta lafiya ma assalamu